Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Litinin sha ɗaya ga watan Sha'ban, ijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da tara ga watan Jun, shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin tariqul janna fi takhrij ahadith al buguya na Abu Abdurrahman al-Dosowi Ismail bin Akibo Ahmad Jibril Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba muna ƙarƙashin babin da ke bayani akan haƙƙin miji akan matar shi a inda mun karanta hadisin annabi da ke cewa almar'atu auratun, ita dai mace al'aura ce, fahabisuha fil buyut, saboda haka ku tsare ta a gida, shi sa kulle addini ne shari'a ne ba al'ada ba ne, kuna gane wannan da kyau ko? Don wasu suna ganin wai ai kulle al'adar malam bahaushe ne a'a kulle shari'a ce Allah ne ya ce wa ƙarna fi kunna, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula in ka haɗa da wannan hadisi to sai ga al'amarin ya ƙara fitowa sadari. wannan hadisi shine na 122 bayan da malam yan fara mana takhariji sai mu kwana inda yake cewa wal imam mala ya al ilal bi haqqin wal imam kutuni fi kitab al mati al ilal a cikin wani littafi na al imam kutuni littafi mai daraja mun gano wannan da kyau ko jizi na biyar shafi na ɗari uku da sha biyar kalamun ƙawiyun jiddan shine wal imam sai zama ilal kun gano wannan da kyau ku littafi ne mai darajan gaske wannan littafi na ilal na al'imamu dara kutin yake cewa zahaba fihi ila annal hadis sahha marfu'an ya ce wannan hadisi ya inganta daga annabi ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa saha aidan mawqufan har ila kuma ya inganta mawqufi ibn Mas'ud radiyallahu anhu ga fatawan Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mashi yarda min qawlihi wa qala rahimahullah to sai shi al-Imam Darqutni ne ce ya ruhi katada katada ya ruwaito hadisin waqtu fa anhu sai yake sabani game da shi farawahu hammam wa sa'id ibn bashir wa suwaid ibn ibrahim an katada an maurik al-ajli an abil ahwas an abdullahi an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala yace wa rawahu sulaiman taimi an qatada an abil ahwas wa lam yadhkur bainahuma mawrikan amma a cikin wannan ruwayan a tsakaninsu sai bai ambaci maurik ɗin can ba warafa wa aidan ya danganta hadisin zuwa ga annabi وروى حميد بن هلال عن أبي الأحواس عن عبد الله موقوفا ورواه أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحواس واختلف عنه فرفعه أمر بن عاصم عن شعبة عن أبي إسحاق ووفقه غيره من أصحاب ووقفه غيره من أصحاب شعبة وكذلك رواه إسماعيل وغيره عن أبي إسحاق موقوفا كنغاني malam yana ta bayyana mana hanyoyin da aka ruwaito hadisin ne malici ce wal mawquf ruwaya mawqufiya wa huwa sahih min hadisi abi ishaqa ita ce ingantacciya a ruwayan abu ishaq wa humaid bin hilal da humaid dan hilal wa rafa'ahu sahihun min hadisi qatada wa raf'uhu sahihun min hadisi qatada wa hazal kalam huwa aqrabu ila sawa mala ce wannan magana ita ce mafi kusa daidai fi hazal hadis wallahu alam wa qad kuntu amilu ila annahu mawqufun hatta waqaftu ala kalam ad-dar kutni haza mala ce da yana bada fatawan cewa wannan hadisi mawqufi ne har sai san da ya ga magana ko ruwayan al-imam ad-dar nas'alu allaha an yazidana basiratan muna roƙon Allah madaukin sarki ya ƙara mana basira fi hazal ilmi a wannan ilimi na hadisi wa an ikhlasa Allah madaukin sarki ya azurta mu ikhlasi wal amalu bihi da kuma aiki da shi ilimin da kuma ikhlasin baki da idan Allah madaukin sarki bai sa ma mutum yana da basira ba kuma bai ba shi ikhlasi ba bai sa yana aiki da ilimi ba shirme zai ta yi kawai a waye gari bai iya tsina tsinina komi ba sannan kuma a duniya abin da yake nema ba zai samu ba ya mutu ya je lahira ya tozarta Allah ya kiyaye yanzu wannan malamin da ya kai ya wannan rubutun kun ji abin da yake faɗi ya yadda akwai na gaba da shi bai san karatun ba sai lokacin ya sani bai ɗauko maganan ya faɗa ya markaɗe ta a matsayin nashi ba sai ƙoƙarin bayyana cewa wannan karatun ga me shi ga inda ya samu kuma ya mai addu'a Allah ya tsare mana imaninmu Mala ya ce wa kad awrad al Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Babban malami Albani ya kawo wannan hadisi a cikin as-sahiha wa lam yutawwil nafsahu fil kalami alaihi. Bai tsawaita magana akan hadisin ba ka adatihi fi misl hadha mawtin kamar yadda dama albani in ya zo da hadisi a irin wannan fagen yana tsawaita magana amma da ya zo a nan sai bai tsawaita haɗin ba fa innahu kana yatakallamu li yubayyana ma yara yana tsawaita magana saboda ya bayyana abin da yake gani na inganci ko rashin inganci amma da zo kan wannan hadisin sai bai tsawaita ba a silsila mujalladi na shida shafi na 424 a lamban hadisi na 2688 jama'a mun gano wannan karanta irin waɗannan ko jama'a shine ilimi fa ka san ya inganta ko bai inganta ba amma in ba ka san wannan ba ko bayan da ka zama mai ilimi ko ka zama malami in an taimake ka ne sai ka zama mashirmanci Allah shi kyauta qala rahimahullah wa qala ali radiyallahu anhu li zawjihi fatima sayyidina ali ne ya ce ma matan shi fatima ta zahara ya fatima ya ke sayyida fatima kun gano wannan ma khairu malil mar'a, wai me kike gani mafi dacewa ga ‘ya mace ya fi zame mata alkhairi da mutunci game da ita. Kala sai Fatima ta ce, Allah tarar rijala, mace katte arba da maza, wala ya rauha su ma kasi arba da ita. Wannan shine mutuncin mace. Kuna gane wannan da kyau ko? Ƙultu mala Kibo ya ce da ifin munkaru wannan hadisi da ifi ne ko munkari ne akar Jahul bazzar al bazzar ya fitar da shi a lamba na 526 min ke kais an abdullahi bin imran an ali bin zaidin an sa'id bin al-musayyib an ali radiyallahu anhu annahu kana inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ya kasance na wajen annabi ne faƙala ayyu shay'in khairul lil mar'a sai aka tambayi annabi wani abu ne mafi alkhairi ga mace fasakatu mun gano wannan da kyau ko annabi ne ya tambayan sai mutane gaba ɗaya sai suka yi shuru falamma raja'atu ali yace da na dawo gida qultu li fatima sai na ce ma sayyida fatima ayyu shay'in khairul lin nisa wani abu ne fa alheri ga mace qalat ta ce Allah ya rahunan rijal kada maza su riga ganin su fazakar zakartu zalikalin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka kama an ba su homework kenan ko da ya zo gida sai ya saci ansa kenan koko to da koma sai gaya ma annabi fa qala sai inna ma fatima bid'atun minni ai Fatima wani yanki ne na jiki na ita ta gaya maka wa hadha isnadun da'ifun jiddan wannan isnadi mai rauni ne kwarai qais huwa ibn rabi da'ifun taghayyara hifzuhu yace mutum ne mai rauni wanda haddan shi ta gurɓace. wa ali ibn zaid huwa ibn jada'an da'ifun jiddan mutum na biya cikin isnadi mutum ne mai rauni kwarai qala ahmad wa ibn ma'in laysa bi shay'in wa huwa wahil hadis mutum ne wanda yake mai rauni kware a hadisi kama qalul jawzaqani kama yadda al-imam al-jawzaqani ya faɗi wa qada waqa'at lahu jumlatun kabira min al-manakir akwai hadisai birjik da ya ruwaito munkarai wanda ba za a kafa hujja da ruwayan shi ba kwata-kwata wa zakara sheikh muhammad amr bin abdullatif rahimahullah jumlatun min hafi juz'in ta'atil ishara ilaihi mala yake cewa wasu hadisan nashi munkare an samu babban malami Muhammadu dan Amr bin Abdul Latif ya rubuta littafi musamman ya tona asirin waɗannan rikirkitattun hadisan da ya ruwaito. ce nan gaba kaɗan zai ishara a kan shi. A yarhamuhullah fa inna sheikh kada tuwfiya ba da taba'a ko taba'ati hadal kitab bi ayyamin ya ce malamin da ya rubuta littafin ya buga littafin da ‘yan kwanuka kaɗan sai Allah mai rasuwa. Akasu da taba ula wa as'alullaha an ya da fasiha jannatihi, muna roƙon Allah ya shigar da shi yalwatacciyar aljannan shi amin. Ku gano wannan? Haka bayan Allah suke suna gama aikin alheri sai su rasu. Wa akhrajahu Abu aimin Abu Nu'aym ya fitar da wannan hadisi a cikin Hilyatul Auliya juz'i na biyu shafi na arba'in da biyar ta hada tarjamati Fatima binta Rasulullah min ne da ya zo tarihin Fatima hanyoyi biyu ya fitar da wannan ruwayan. Na farko an yahaya alhammani an kaisun bihi, walhammani huwa ibn Abdulhamid wa huwa hafiz lakinnahu muttahamun bi sarqatil hadis ana tuhuman shi barawan hadisi ne. Mun wannan da kyau ku. E mana wasu abubuwan ba ma son faɗi yanzu misali mutum ne zai ji kalma a wajenka ko karatunka ne sai markaɗe sai mai da shi nashi ba tare da ya faɗi ko salon karatun mutum ka kwaikwaya za ka yi sai ka riga faɗi shi ya faɗa in ba haka ba kai ɓarawon karatu kenan mun gano wannan da kyau ka kenan ɓarawon na magana ba za su ware shi ba shi nan yana satan hadisi za mu zuwa cikin ƙa'ida hadisi za ku ji wani irin laifi mutum zai yi a danganta shi a tuhumce shi da satan hadisi, ko menene ma satan hadisi? Allah ya sa ba dace. Wasani an Yaƙubu bin Ibrahim bin Ubad bin Al'awam ya ce, Haddathana Amr bin Aunin, haddathana Hushemun, haddathana Yunus, an al-Hassan, an Anasin ƙala, ƙala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, aka ce annabi ya ce, Ma khairu lil nisa, wani abu ne mafi alheri ga mata, falam nadari ma naqul ali anas ya ce ba mu sa abin da za mu faɗi ba fasara aliyun ila fatima sai ali ya sheka wajen fatima ya tambayo ta yace alhadis wa haza wahin yace wannan ruwaya ne mai rauni kwarai a sharru min al-awwali sharrin wannan nabi ma yafi na farkon mun gano wannan nake ko sharrin shi yafi na farkon dan daba ne yake san kai aka ce wa zai shide ka kai mutumin kirki ne sai ce dan boko haram kun gano wannan da kyau ko shi mutum ɗaya kashe shi kuma wannan gari guda yake kashewa yaqub huwa ibn ishaq ibn ibrahim al-muallim al-wasiti kazzabahu ibn adi wal azdi ibn adi da azdi sun ce mutum ne makaryaci wa qad hakama al-huffaz wa qad hakama hafiz abubakar al-isma'ili ala hadha al-isnad bi annahu mawdu' babban mahaddaci abubakar al-isma'ili ya hukunta wannan hadisi da isnadi da cewa maudu’i ne kama fi as-su'alat ta bin Yusuf a ad ne ko lid ne kamar yadda aka samu wani babban malami Hamza ɗin Yusuf ya zo ma ne tambayoyi mun gane a lamba na ɗari hudu shafi na ɗari biyu uku wa ƙala hunak jarat li ma hadha al a fi qissati al-istinkar lima a bihi wa alimtu annaha mawdu'a lam ajidha fi jami' Yunus bin Ubayd yace da ya biye binciki hadisan Yunus dan ubaid sai ga gaba ɗaya bai ga wannan hadisin ba sai abin ya kara tabbata mai da cewa karya ne ina fatan mun gano wannan da kyau an danganta mai magana ne kawanda wanda bai santa ba وراجع لهذا إمام إماطة الجهل بحال hadisi. ma khair lin nisa kun gano wannan kyau ko wa uqdatul habal lil fadil yace ka duba littafi littafi ne musamman aka rubuta mai suna imatatul jahal kauda jahilci bi hali hadisi dangane da hadisin da ke cewa ma khair lil mar'a wa uqdatul habal hadisai guda biyu ne malamin ya rubuta littafi domin ya kauda mutane jahilcin da suke da shi kan hadisan lil fadil muhammad amr bin abdul latif hafizahullah wa jazahu khaira shafi ne 23 shine wanda ce zai ishara dazu gaba kun ji sunan littafin da malamin ya rubuta Allah mai sakayya da alkhairi wa akhrajahu hamzat alhamzatu fi su'alat lidara kutni wa ghayruhu min almashayikh a lamba na 409 shafi na 280 wa ibn abid dunya a cikin al-iyal kitabul iyal littafi musamman ya rubuta mai suna littafin iyali kamata ya duk wanda ya aure ya samu ya karanta wannan littafin shafi na ɗari hudu da sha biyu an awa bin haushab kawai ce balagani anna aliyan sai kawo hadisin gaba ɗaya kawai ce haza isnadun fihin ko in kata a cikin isnad akwai in kita'i fa innal awwam la yu'rafu lahu riwaya an ali saboda shi wannan awam ɗin ba a san shi da ruwaya daga Ali ba, bal huwa mu'udal bainahuma mufawis tsakaninsu akwai tazara mai yawa, kun gano wannan kyau ku Saboda haka hadisi ne da ifi. Wa ƙalal Iraki, Iraki ya ce a cikin mugunil asfar, jizi na bi shafi na hamsin da uku, wa bazar bazzar wa dara kutani fil afrat ya ce bazzar da dara kutani suka fitar da shi a cikin littafin al'afarat min hadisi ali bi isnadin da ifin wa aure da haithami fi zawa'id haithami ya kawo hadisi a cikin zawa'id jaladi na hudu shafi na ɗari hudu da sittin da takwas wa ya ce rahul bazzar wa fihi mallam a'arif shi kanshi al'imamu al yace ya ce a cikin isnada ko wanda shi fa bai san shi ba وقد استنكر الحديث الشيخ محمد أمر بن عبد اللطيف fi jiz'ihi al mubarak mala a cikin littafin muhammad dan amr abdullatif ya yi inkarin wannan hadisi a cikin wannan littafi na nashi ɗan karami mai albarka wa ilaihi yarji'ul fadl fi tahqiqi mala duk wannan bayanin da na yi to falalan ya koma zuwa ga wancan malamin ne lihadal hadis saboda a cikin littafin shaɗi ɗibo waɗannan bayanan kun gano wannan da kyau ko. fa innal hadisa min al ahadith allati bayyattu laha summa waqaftu ala jiz'uhu hadha fa fataha alayya abwaban kathira fajazahu Allahu khaira yace wannan hadisin ya daga cikin hadisan da ake ta kai da komowa da su shi kanshi malamin ya ɗauke su yana ta bayani a kai amma ganin wannan jiz'in littafin da ya fito yace sai Allah maɗaukin sarki ya haska kamai ƙofofin ilimi masu yawan gaske sakamakon wannan so da haka wannan malami fa jazahullahu khairan Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kun gano wannan jama'a kun ji da ake malamai ka fa'idanti da mutum wai sai ka koma gefe ka ce wa kai baka fa'idanti ba wannan alama ne daga cikin alamun da ke bayyana kai ba mutumin kirki ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace Malami ya ce, wa ala ayi hali fa inna ma'anar hadis sahih mala ce duk inda ka ya komo dai ma'anar wannan hadisi mai kyau ne fa innal khairu lil mar'a kaga abin da yake alheri ga mace wa rajuli da namiji al ajnabiyyin wanda suke ajnabai ne ibti'adu kullum minhuma an al akhar kowa ya nashi waje mun gano wannan da kyau ko wa fil aya kuma aya ta zo ta ce wa karna fi buyutikunna mata ku yi zaman ku a gida wa fil hadis kada udhina lakum fi ta kunna sai dai an maku izini ku mata wajen wasu bukatu na kwa iya fita amma ba fitan barkatai ba فالخير هو السير على حتى هذا ya ma مع تطبيق hadis. ما ce abin da yake alheri shine a kula da wannan ayan a ɗabbaka hadisin shine mace in dalilin fita ya kama ta ko to ta san ita tana da mutunci don wata tana fita ko kawai sai ta zama wata karya ina ba ta mun gano wannan da kyau sai ta ɗauka ita ba mace bacci sai ga ta ɗauka wai ta da ita da maza ma duk ɗaya ne to irin wannan yanayin wajibi ne mata su ga shiga su Allah shi kyauta qala rahimahullah mala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce ittala'atu finnar annabi ya leka wuta fa iza aksar ahlu hannisa sai ga mafi yawancin ‘yan wuta mata ne. na lima ya Rasulallah, sabu suka ce, a, me ya faru haka ya manzan Allah? Kwale ce, ya kasurnan la'ana, mata na yawaita la'ana, zagi. Abu na haɗa ka ta duk inda ta tsuguna zagi, cin mutunci, sharri, ƙarya, ƙage, ta dinga yi ba iyaka kenan. Kuma kalla tana ma zaune a gida yaro na ɓata mata rai, zagin da ke bakinta Allah kaɗai san yawan shi. Ana ko ba yi. wannan yana daga cin abin da ya kai mata wuta waya yakfurnal ashiyar sannan suna butulce ma zamantakewa da za ka zauna ɗaya daga cikin su kyau da ta mata tsawon zamani ran nan sai ta ga ɗan abin da bata gane ba sai ta ce a yi ta tunda take ma ba taɓa ganin alheri a wajen ka ba wannan hadisi na da da ishirin a rawahul bukhari wa muslim bukhari da muslim ne suka fitar da shi ya'ani ya ji hadna zaujal ma'ashir, duk kyautata da miji zai mata inda ka san kaza, kun gano wannan da ta sa kafafunta sai ta watsa duk abin da aka zuba mata na arziki ta ci, ba kaza take ba? Kazan ka zuba mata abinci a faranti kana gano kamar ta ba da ku? Ina fara ci ɗaya biyu sai ta kawo ta watsa shi. Ita tsiya ta sani, ina fatan mun gano wannan da ke in ka neman ka zauna lafiya da kaza in ka ɗibo ka watsar da abin da aka watsar ba a ne to shi take so ita in ka mutunta to ba ta so ka fahimci wannan da kyau ku in ka ga mai wulaƙanta mace da tozarta ta to ta fi kafa kafa da shi kai kuma da aka ce ita mai daraja ce mai mutunci ne to ba wulaƙantacce irin ka mun gano wannan da kyau ku to ku fahimci wannan shi yasa in namiji yana sai ya zagi mace ya rasa yadda zai sai mata kazan layi abin da yake nufi abu biyu ne <clears throat> yarinyar ta zama ba ta da kan gado yar iska ana ce mata kazan layi, amma matan aure karya idan kaza yake ce mata, shi ne in ka kyautata mata ta wulaƙanta ka, in ka wulaƙanta ta ta shi sa wani yake cewa ai maganinsu kawai ka nemi sandanka ka aji, tana yi ka bige ta, to kaga wannan mahaukaci ne ɗan uwanta, kun gano wannan da kyau ko? To amma aka yi kamata rayuwa da kasance? ba ka yi kamata ya kasance ba za ga mutum yana ta fafutuka ya kare mutuncinta ita kuma fafutuka take ta me ta zubar da mutunci shi idan abu ya je ya kai ya komo ƙarshe kuma wa za a zo ana tausaya ma ita sai ka ɗauka wallahi malam wasu matan kamar suna da taban hankali ne in suna wasu abubuwan Allah shi kyauta Ƙultu, Mala ya ce hadisin sahihun wannan hadisi ne ingantacce. al bukhari ya fitar da shi a lamba na ɗaya, fi bada il Babu ma ja fi sifatil janna wa annaha makhluqa. A babin da ke bayani akan siffanta aljanna da bayanin cewa yanzu haka aljanna tana nan Allah ya halicci kayan shi. Min hadisi Imran bin Husayn radiyallahu anhu marfu'an. wa muslimun muslim ma ya fitar da wannan hadisi a lamba na 2737 min hadisi bin abbas radiyallahu anhu ma marfu'an lafzin ittalatu fil janna yace na leka aljanna inji annabi fara'aitu akthar ahlu hal fuqara sai na ga mafi yawancin waɗanda suke gidan aljanna to talakawa ne wattala'atu fin nar amma da na leka wuta fara'aitu akthar ahlu Hannisa. nisa sai na ga mafi yawancin wanda suke cikin wutan nan mata ne kun gano wannan da kyau ku to ga mata ku yi kokari ku kiyaye in ba ka ba dai wannan hadisi ne kuma annabi ya faɗi menene kyautata muke tsawon lokaci ran da aka yi abin da ke ga bai kyautu ba ƙashinta ta ma rabin laifin ke kika jawo to amma kawai sai ke tsalle ki ce ke an maki kaza ke an maki kaza ke an maki kaza ta surutai iri-iri kuma kun san illan surutu in aka yi shi yana nan sannan akwai lokacin da kuma ko an yi shi ba za a saurara ba sau da ya yi me ya yi kwantai kuna fahimtar wannan inda za ku san magana na da eh, ko jarida da labaru da yake yi idan da mutum za a yi yanzu an jima ƙare an jima ƙare in ka ji za a maimaita za ka ji za ka kashe gara waka da shi na gamo gaskiya yana kwantai, shi sa mai wayo mai hankali ko, wallahi in zai faɗi magana sai yi nazarin me za ta je ta dawo, kuma wani irin illa shi za ta yi mashi, shin zai amfana da maganar, in ba zai amfana ba ko, wallahi ba amfanin yinta. Shi yasa annabi ya ba kowa shawara ya ce ka faɗi alheri ko kai shuru. amma mutum ran shi na ɓaci, shi ki zage-zagen duk ki gama an kyautata miki ce ba a kyautata muke ba to ke ji akwai ran da ku da Allah ai Mali ce rawa ma ce, wa warada al-juz'ul baqi min hadith al-bukhari aidan Mali ce, yankin da ya rage al-imam al-bukhari ya fitar da shi a lamba na 304 fil haidi a babin da ke bayani akan haila babu tarkul ha'id saum ƙashin babin da ke bayani a kan mai haila za ta bar azumi lakin min hadisi abi sa'idin hudari qala kharaja rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama fil adha annabi ne ya fita sallan idi a sallah babba aw fitr ko karaman sallah ilal musalla zuwa filin idi famarra alan nisa bayan da ya gawa maza jawabi sai ya tafi sahun mata faƙala ya ma'asharan nisa ya ce ya ku taron mata ta saddakana ku yi sadaka fa inni ra'aitu kunna aktharu ahalin nar sau naga ku ne mafi yawancin ‘yan wuta. Ƙulna wa bima ya Rasulallah suka ce da kuma ƙaƙa muka zama mafi yawancin ‘yan wuta mata ne ya manzan Allah, qali ce takthurna la'ana, kuna yawan la'ana, wa al ashira a ta muku tsawon lokaci ku butulci. Ma ra'aitu min na kisata wa dini, annabi ce ban taba ganin mai na ƙasan hankali da addini ba. Kun gano wannan da kyau ga na ƙasa hankali kasan duk wani abu mai ke haifar da shi kai kasan mai cikakken hankali ba zai wannan ba kun gano wannan da kyau ku in ka ga namiji ya je ya zauna yana zagin matan shi a waje ku wallahi ku je ku bincika yana da motsuwa ne to ita kuwa abin da take so ana zama ta ɗauko chapter mijinta na kisa ta akalla ma kace yake wannan shi sa kana jin labarin ta maganan ka kawai ka sake ta shine adalcin da zaka yi mata shine abin da annabi Ibrahim da ya ji matan ɗan shi tana maganganu marasa kyau a kan shi me ya yi sai ce a sake ta kawai ina ba ta mun gano wannan da kyau ta je ta ɗanɗani hukuban wannan abin da ta yi ka san lissafi mata suke mara kyau sai ta haɗa ɗaya a tara ɗaya sai ta ba kanta ansa ta ce biyu ne kun gano wannan da kyau ku akwai ɗaya a tara da ɗaya idan ta bai gani ba gaba sai aka ce a ɗeba biyu mun gano wannan da kyau ko ta ga wannan ba idanta me ya gani ɗaya a tara da ɗaya, a tananta biyu amma kuma a gaba an ce a ɗeba nawa, kenan yanzu lissafin zai zama babu kenan. Ina fatan mun gano wannan da kyau, da yawancin mata ba sa wannan lissafin. Allah shi kyauta, azhabul lubbin hazim sai ga ga karancin hankali, ga karancin addini, amma in ta iya zamantakewa ko wanda ya fi kowa hankali cikin al'umma sai ga ta iya gudanar da shi yadda take so. min ihida kunna saman ɗaya daga cikin ku in mace ta iya wallahi malam mutumin da ya fi kowa kan gado da dabara da himma da ilimi da ƙwazo ɗaukaka sai mace ta gudanar da shi yanda take so sau shi namiji babban abin da yake so yi na yi bari kaɗai kawai shi yana son a ansa doka da umarni kar a saba abin da ya faɗi a bayyana da ɓoye in mace ta kiyaye wannan ko to wallahi duk abin take so a duniya zai mata tana saɓawa to tana son ta nuna mashi ita ma namiji ne to ko sai ya karya ta don ba sarki biyu a waje ɗaya kun gano wannan da kyau ku ba a yi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine Kulna sai suka ce wa ma nuqsana dinina wa aqalina ya rasulullah kun ga basu musa suna kafircewa ba basu musa suna zagi ba amma me na kasan hankalinsu da su annabi ya ce alaisa shahadatul mar'a mithlun nisba shahadatar rajul shin shaidan mace ba rabin shaidan namiji bane qulna bala suka ce haka abin yake qala fa zalika min nuqsan aqliha abin da yasa aka ce rabin shaida za ta zama sau tana da nakasan hankali shine irin wannan hayaniyar da kaza take a zuba mata tabazar shi ma ka take kun gano wannan da kyau ko alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasu yace a mace tana haila ba ba ta yin azumi ba ta sallah ba Kulna bala ma dan suka ce haka abin yake. wala sai ne ya ce fa zalika min nuqsan diniha. Wannan shine na kasan addinin ta alhadis inda Muslim aidan a lamba na 79 Allah madaukin sarki ya sa mu dace. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا ilaha illa anta, استغفرك واتوب